Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ciyaman bambarewa barka da warhaka. A ga mu a marbanyan ya gidan damban mai girma ciyaman Idris bambarewa sarkin yakin damban gargajiya na Najeriya gaba daya. A ciyaman bambarewa barka da warhaka. A duba da duba cewa idan Allah ya kai mu gobe za a gabatar da damban sallah a nan marbanyan ya. a shi yasa muka zo muka same ka mu tambaye ka a wani irin shirye-shirye ne aka yi za a gabatar gobe idan Allah ya kai mu akan damban da za a yi to jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu za mu yi damben sallah kamar yadda muka saba inda kuma akwai yan dambe sannan muna da makaɗa masu zafi a labaran dan gwamba inda shi zai gabatar da wannan wasa kuma mun haɗa yan dambe kudu da arewa da gurmaɗa za a yi wannan wasa kamar su rabe shagon ebola a gefen kudu kenan su ilele su bahagon cisco bahagon falgore ya fako koma bahagon falgore a jiya ma da bahagon falgore da zuwa duka daya kai sannan kai akwai yan dambe su dan yalon tula su tula kai yan dambe dai gefen arewa dai babu adadi saboda haka muna kira ga yan kallo kudu arewa da a yi tururuwa zuwa kallon damben sallah idan allah kai mu gobe laraba a nan maraban yanya karo local government kuma za a yi wasa mai kyau wanda zai burge mutane sannan ranar Ladi kuma akwai damban kuɗi wanda za mu gabatar amma sai an yi wannan damban sallah allah da za mu jawabi ranar alhamis idan allah kai mu akan wasanni da dawa da su yi wasa a gobe dai mun shirya damba masu kyau kamar damba guda goma wanda mun shirya kuma za mu rubuta wannan damban za mu yi ta in allah kai mu gobe da yamma bayan nan a cewa an maganar damban sallah dai muna kan maganar damban sallah a akwai wani eh, kuɗi da zaka sama yan damban ne gobe damban sallah ko kuma damban ne je za a yi kuran a dambe za a yi sansa saboda ai damban sallah idan ka sama yan damba kuɗi so akwai wanda bai kama ya kamata a ce kowa ya samu saboda dambe ne na kowa in ya cancanta ka ba mutum dubu ashirin ne in dubu talatin ne in dubu goma goma ne zaka raba mu saboda akwai manya akwai yara muna duba kama kana nufin cewa damban da za a yi gobe na goron sallah ne wanda za a ba yan damba kenan damba ne na kowa na goron sallah ne na yan dambe eh. ba zai yiwu ba a ce an yi dambe a ce kowa bai samu ba to kar a sai a yi dambe a ce an dauki kuɗi kawai a runguma an ba mutum biyu ko mutum uku kaga ba musu adalci ba akwai wanda ma su ba su kai adadin a basu wannan to amma duk wanda ka bashi zai ɗayi ɗinki kuma zai ɗan samu abin da zai kashe hmm. akwai wani jawabin da kai akan shugabanci na jamawa wanda gaskiya wannan jawabin da kai ya ma mutane daɗi a har wasu ma suna sassa maka albarka kuma sun ce sun ji daɗi akan wannan jawabin da kai saboda abin dama shi muwa yana damun su me zaka cewa ga ga masoya abin da zan gaya ma masoyan mu na wannan harkan sai dai mu ce mun gode kuma su ci gaba da mana addu'o'i saboda shi dan adam tara yake bai cika goma ba akwai lokacin da za mu faɗi abubuwa mu kuskuri muna so a ci gaba da gyara mana idan kuma muka yi daidai a yaba mana haka ɗin muna jin daɗi saboda ni ko da yaushe muna yin wannan harkar ne saboda mu kuma muna yi saboda inganta al'adun gargajiya ta harkar dambe saboda abin da ta rage mana kenan mu a matsayinmu na mutanen arewa a matsayinmu kuma na hausawa saboda haka abin da ta rage mana kenan ya kamata kuma mu tattala ta kuma mutanen da suke taimaka ma wannan harkar suke kuma taimaka ma 'yan dambe muna musu addu'a Allah ya ƙara ninka musu da abubuwan da ake ciki da yanayin babu da akwai suna tallafa ma 'yan dambe kuma suna tallafa ma kungiyoyi muna musu godiya muna kuma musu farin ciki da wannan abubuwa da suke yi akwai mutanen da suke kasar waje kamar saudiya ah, su mali su sauransu suna kiran mu su tallafa ma 'yan dambe su tallafa ma makaɗa har ma su tallafa mana mu kungiyoyi saboda ci gaban harkan saboda haka muna musu godiya kuma Allah ya ƙara ɗaukaka abubuwan da suke samu kuma Allah ya ƙara musu hazaƙa da ci gaba saboda haka muna kuma kira ga masoya wannan harkan ta dambe su kara hazaka saboda harkan da ta rage mana kenan a ciyama umar ya sauran magana ɗaya da nake so ka dan tsoma baki akwai 'yan dambe da yawa wanda idan suka ce sun tuba kama jiya akwai abin da ya faru ba akwai falgori gaskiya ya kwana biyu baya dambe an ce mana ya tuba kuma sai ga shi jiya mun ga bahagon falgori a nan marabanyan ya kuma allah ya bai sa'a kan tula ga ebola shi ma ya bar dambe kuma naji ana mai tayin cewa za a bashi miliyan biyar ya dawo dambe ina ganin yan damben nan wasu sai su bar dambe kuma sai su dawo me yake kawo haka kuma to gaskiyar magana akwai abin da yake faruwa da aka yi damban wahala yanzu damban kuɗi ne kuma duk iyayen gidan duk ɗan damban najeriya bai da mai gida duk ɗan damban da ya ce baka yana da mai gida ƙarya ne saboda wanda ya zo ya liƙa mai kuɗi shine mai gidan shi don idan ka ce dan dambe ya bar dambe to wani sana'a zai ba a ce suna yin mai gida ka yi mai gida tsakani da Allah ba wai don kuɗin da yake baka ba saboda yarda da kai da shi dan abin da ka samu za ka bashi ya je ya gina maka gida ya kula maka da abubuwan da kake yi da sauransu ai kamar misali za mu yi misali a kan alimbata ka da mutarin amadu yana tallafa mai kuma yana mai kyaututtuka sannan duk abin da ya samu zai gaya mai ga abin da ya samu zai je ya gini da shi wannan su ne mai gida ba wai mutumin da dai lalle saboda yana baka kuɗi ka ce kai in ba maganar shi ba babu wanda zaka ji wanda zai kula da kai ya tara maka wani abu don in ka babar damban zaka kama sana'a amma yanzu a yayin damban mu na yanzu ko ya yarda da kai yana baka kuɗi gobe yana ganin ya bar wannan harkar zai anshe wannan abin da ka bashi din ya je ya lalata shi to da me zai sana'a balantana ya ce ya bar zamban a za mu yi misali akan wayannan yaran su autar dan buza duk wani yaro da ya girma maraba ban magana da shi dare da ni da shi muke magana kuma zan gaya mai gaskiya kai abin da zai taimake ka gaskiya amma ka ce wai kai kana da mai gida duk abin da ka samu mai gida ne zaka bada to duk da ka bar dan menwa abin da ka aje wurin mai gidan nan an san su zaka yi ka kashe gani zaki kake kamar yadda da kake samu haka zaka ci gaba da samu so lokacin da kake bai ba mutum ɗaya yake maka alheri ba wani addu'a yake maka wani bai da abin da zai baka wani yana baka dubu ɗaya wani dubu biyu wani dubu biyar to wannan bayan ma kana da wa'annan to ya zama to kana da yarjeje wanda ka yarda da shi ko cikin yan uwanka ko kuma cikin iyayen gidanka wanda ko da ka bar damban nan zaka raba da shi in a tamfa yake sayarwa in in kaya yake sai da zaka manna da shi kana da jari ya kai na dubu ɗari biyar ko dubu ɗari uku zaka dinga juya kuɗinka amma ka bar dambe baka da wani aiki ya za a yi ka bar dambe ba hagon falgore ko da ya bar dambe ya koma aikin mai ne mu muka tafi da shi ogere daga ogere ya zanna can ya ci gaba da harkan bakin mai ko eh, harkan mai kuma yanzu ya gaba kanta ya dawo kuma ya ci gaba da dambe alhamdulillah tunda yana da kokari damben za ta yi kyau a ciyama marewa akwai wata magana da kafar da ka san mutane wata mutum sai magana sai su su canza mai magana ka ce dan dan babe da mai gida muna so ka fahimtar da mu me kake rubi da wannan magana kada a mutane ciya mu barewa mun dawo da zu sakamakon Allah ya iko sa ruwan sama ya sauka muka baro can kwaya eh, cikin tsakiyar gidan dambe muka dawo gefe a akwai magana da ka farta cewa dan dan babe da mai gida ban fahimci magana ka ba kamar ka san mutane suna canza magana ya kamata ka fahimtar da masoya kallon dambe ma'anan magana da kake nufi da cewa dan dan babe da mai gida to abin da ni ce dan dan babe da mai gida saboda shi dan dambe ba na mutum ɗaya bane kuma ba mutum ɗaya bane mai gidan shi oh kana nufin cewa dan dan dambe ba mutum ɗaya bane masoya na da yawa bai da mai gida ɗaya kenan gidan shi suna da yawa yawa to at least ka ce ka bar dambe haka ka bar dambe lokacin da kake damben nan baka tattala komai ba kuma baka kama wata sana'a ba lokacin da zaka bar wata sana'a misali yau ina harkan dambe ni kungiya ne ina harkan dabbobi ina harkan kuma filaye ina kuma harkan gidaje to ya kamata sai in ba da karfi akan wani harkan a cikin abin da nake yi kafin nan in bar wannan abin amma baka ba da karfi ba kamar ebola ai barin damben ebola lokacin barin damben shi bai yi ba gaskiya a bagon dan kanawa lokacin barin damben shi bai yi ba amma da na hira da bagon dan kanawa uzurin da ya kamun ya ce ma'aifiyar shi ne ta hana shi ita ba ta son yi wannan harkan. Mm. to mu a harkar dambe gaba daya a cikin kashi goma babu wani kashi ɗaya wanda iyayen shi ne suka yarda je yi gaskiya ne so inda ya zanna da ita ya fahimtar da ita da ya samu ci gaba yanzu kaga ya bar damben nan ya dawo waka wakan nan da ya dawo kuma babu wanda zai tallafa mishi ya yi sponsorin din shi yadda zai ci gaba gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba so ni ina ganin dama damben yake yi ya fi mishi saboda bagon dan kanawa ai ba wai karfin shi bane ya kare ibola ba wai karfin shi bane ya kare saboda haka ibola ko ya da dambe yanzu dambe shi yana nan haka ba hakon dan kanawa ko ya da dambe dambe shi yana nan saboda haka ba hakon falgore damben ba hakon falgore yana nan saboda haka shi dambe zuciya shine dambe duk mutumin da ke da zuciyar dambe zai iya dambe da kowa kuma ai ba wai sun manyanta bane balatana a ce ai karfin su ya kare ba su manyanta ba kawai abinda ake faɗa ne training ne wanda in ka kwana biyu baka yi to dole sai ka dawo kana yi a mai girma cewa mamariya ibolan nan fa idan za a bashi miliyan biyar zai koma dambe a wannan magana da ya faɗi ya faɗi nan me kake gani akan wannan maganar a to wa zai bashi miliyan biyar damben nan sana'an shi ne inda yana yi da tuntuni ya samu abin da ya fi miliyan goma ba gaskiya ne tunda kaga ai an mai kyautar motoci a jihar kano wanda motocin nan a yanzu inda za a musu kudi sun fi miliyan biyar din gaskiya to ba miliyan biyar din ba zai duba ya duba matsoyan shi ya duba kuma inda damban zai kai shi damban nan zai kai shi inda zai samu sama da miliyan ɗari to yanzu yana magana a bashi miliyan biyar wa zai bashi miliyan biyar dan ya dambe mutum dai ba zai yiwu ba kai da kake da masoya sama da goma ko kuma ɗari ko kuma dubu to a ce a cikin masoyan nan nashi mutum dubu kowa zai bashi naira dubu ɗari ɗari a masoya dubu nawa ne nawa zai samu kamar lissafi a dubu ɗari ɗari to ka ce mutum ɗaya zai baka miliyan biyar wa zai baka miliyan biyar to ai muna tunanin kama ku kungiyoyi saboda kuna iya hada tunda kungiyoyi na suna da yawa akwai mamman bashar dan liti akwai ciyama idris bambare akwai a tambuwal akwai aminu kaura goje ga su ali zuma ga sauransu ga kungiyoyi da ai kowane amma ce misali amma a zaɓi kungiyoyi manya-manya guda biyar kowanne ya kawo miliyan ɗaya kaga dole haka ba ibola ibola zai ji karfi sai koma dambe kai aliyu ni ma inda da bani miliyan biyar ai da ya kura da damban ina y'a kura ma ne da kungiyar to mu wannan harka muna yi don ra'ayi ne kuma muna yi don jama'an mu ne muna iya daukan kuɗin jikinmu ma musa amma magana ya ce miliyan biyar duk a kungiyoyin nan da ka gani na Najeriya gaba ɗaya babu wanda zai iya daukan miliyan ɗaya ya bashi don ya dambe haka ne dan an ka ga mutum ya bashi miliyan ɗaya to ya tabbata cewa karuwa zai yi gaskiya saboda harka ne da muke yin shi da hankali da basira kuma duk kungiyoyin nan suna da hankali haka ne ba zai yiwu ba mu dauki miliyan biyar mu ba dan dambe guda daya kaga gobe wani ma zai ce shi ya bar dambe ba zai dawo ba sai an bashi miliyan biyar gaskiya ne wallahi kaga dambe za zama to ce amma ya zama to wasaya haka ne wallahi magana saboda haka kawai in zai koma dambe saboda matsoyan shi shi kenan ya koma dambe saboda masoyan shi shi ma ya tabbata cewa ebola yana da masoya kuma ebola shekara nawa ma da ya damban gaba daya gaskiya ne tunda yanzu ko dogon auta ya dawo dambe wallahi zai dambe haka kuma sannan ya duba cewa dalilin wannan damben da akwai wanda za su mai alheri su yi alheri ma yayin shi kamar su dogon auta su ma dogon auta sun ci albarkacin ebola babu wani dan damben kudu da bai ci albarkacin ebola ba gaskiya saboda haka idan zai dawo dambe saboda masoyan shi da kuma jama'ar shi ya dawo amma miliyan biyar ai Ali in kace ni ba da miliyan biyar <laughs> ai ina ganin in dai akwai miliyan biyar ina ni ba ya ce na huta tun dai yanzu ai da mina ake ci gaskiya ne kuma haka to a da karshe ce fa bari abi zaka cewa maso ya kallon dabbe da damba da tururun da za su su zawa kallon damban a nan marbanyan ya wanda za a gabatar gobe damban sallah a masoya kallon damban gargajiya na Najeriya gaba daya ina kiran ku don ni ban kira a cewa dan damban nan ai dan kallon nan garin dan kallon nan garin duk wanda Allah ya ba iko ya zo maraba ya kalli damben sallah saboda za a yi wasan da ba a taba yin irin shi ba saboda kowane dan dambe yana da hushin wannan wasa na goron sallah saboda shi ma ya samu kowa ma ya samu saboda yanayi ne na damina saboda yanzu ne lokacin da mutum zai buga ya samu dambe ne ba wanda za a ce wai mutum ɗaya ba a kowa ya buga ya samu eh. to mun gode ciyaman idris bambariya mai gidan damben marban yanya da kewaye to mun gode mun gode